kungiya ce wadda ya kamata a ce ta haɗa kanun 'yan afirka kungiya ce wadda ya kamata a ce ta yi duk wadda ya kamata ta yi a tabbatar da demokradiyya cikin kasashen afirka a tabbatar da kwanciyar hankali kuma kasashen afirka su samu su kwalwado tattalin arzikinsu dangance da sun cuɗayi juna tsakankaninsu ita mara kun san tana da ƙarfi kwarai cikin bangare na harkar kasuwanci bangare na harkar siyasa bangare na harkar taimaka ma kasashe bisa harkar tsawo shi zama nasu na ware daga cikin kungiyar afirka ba abu ne ba wanda ka iya gyara kasashen afirka don haka ko da ta hurta magana cewa tana komowa mahimmancin da gare ta cikin tahiyar yasa da gauga sun ka karbe ta akwai kasashen da ke ra'ayin kasar saharawi maimakon kasar marok shin ba ganin wannan zai iya zama wani dalili na ko musababin fuskantar rabuwar kawuna tsakanin kasashen afirka to ai wannan matsaloli tsakanin kasa da kasa ya kamata a ce an wuce su kuma komowar marok gadan-gadan cikin wanga abu ya nuna an wuce irin waɗannan ƙananan matsaloli don haka menene a matsalar afirka menene a matsalar kasashen afirka mishi magabannin kasashen afirka da afirka sun ka iya kulla ma talaka na afirka domin ci gaban afirka shine yanzu an kasa gaba ba irin waɗannan kananan zantuttuka ba shugaban kasar gine conakry shine zai shugabanci wannan kungiya ta tarayyar afirka shin a taka fahimta me dalilin da yasa eh, aka amincewa shi alfa kun san shi ne ya zo ya lallabi shugaban kasa ya ya hudu da cikin kasar an ka samu sabon shugaban kasa ya shiga kenan wannan hazaka da ya nuna cewa shi na iya shiga gaba tarzoma ta kasashen afirka ta kwanta dama muhimmin aiki wanda ita kungiyar ina african ta iya ta yi kenan dan takarar kasar chadi wato ministan harkokin wajenta muhammad musa faki shine ya doke sauran 'yan takara wajen neman shugabancin hukumar tarayyar afirka shin naka gani me dalilin da ya sa chadin ta yi nasara wajen wannan fafatawa kun san yau afirka babban matsala wadda gare mu bayan ta talauci ta shahi har ka tsaro dole sai an samu kasashe kamar irin su chadi suna rike da matsayi wannan kokari da cadi ta yi bisa ga harkar tsaro ko ta tana yi ko da cikin Afirka shi ya sha mata wannan abun na a saka mata wannan matsayi ba tare da garramance garramance in ka diba wanga harka ta Boko Haram ita ma shugaban Chadi ya ce ya kamata mu zabura mu yan Afirka mu sa abin da gare mu ga hannun mu mu yaki da wannan abu kamin duk wani abu ya zo kenan idan shugabannin kasashe sun ka fahimci wanga abu shine kawai a aiki wanda an karata ma kungiyar eh, ina african afirka ta ce kanta da kanta ta kowane bangare kuma ya zamanto talakawan su ma an wayar da kansu sun gane da babu wanda ya zaka girma da afirka sai afirka da kanta